الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن مهدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى بلى من أسلم وزن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما أننا مأمورون ألا نخاف ألا نخاف ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وألا نكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب المؤمنين كما قال تعالى أليس الله بكاف عبدا ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله وللرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل هذا نعم غير في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام وأن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل, إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وحد الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأبانوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعه, وأطاعه وأطاعوه رسله وعذروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم وقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم ذلك هو دين دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده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 wannan shi ne darasinmu na 32 ko? 30 daidai ko? a haba talatin da ɗaya ko? darasinmu na talatin da ɗaya kuma wanda shi ne na ƙarshe na wannan littafi al'ubudiyya a yau ranar litinin 21 ga watan zulka'ida hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda kuma shi yayi daidai da watan 11 ga watan 11 ga watan 12 miladiya 2006 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya karkare wannan littafi da wasu asillai guda biyu tushe guda biyu waɗanda su ne addinin gaba ɗaya ya kafu a kansu ibada gaba ɗaya ta kafu a kansu wanda ita ce kuma abinda shi wannan littafi al'ubudiyya yake ta magana a kai ya ce wa jima'uddini aslani Allah na abuda illa Allah wala na abuda a gyara wala na hu illa bima shara la na abuduhu bil bida la na abuduhu bil bida yace abinda yake tattara addini guda gaba daya abinda addini gaba daya tattaru a cikinsa tushe ne guda biyu rukunai ne guda biyu rukuni na farko Allah na abu da illallah kada mu bautata wa kowa sai Allah rukuni na biyu wala na abu da hu illa bima shara'a kuma ba za mu bautata masa da ba za mu bautata masa da komai ba sai da abin da ya shar'anta la na abu da hu bil bida ba za mu bautata masa da bid'o'i ba rukuni na farko shi ake kira shi ake kira al-ikhlas la na'budu la an la na'budu illa Allah wannan shine ikhlas rukuni na biyu kuma shi ake kira al-mutaba'a ai la na'buduhu illa bima shara ba za mu bautata wa Allah ba sai da abin da ya shar'anta waɗannan abubuwa guda biyu ko rukunai ko kuma tushe guda biyu ga inda suka samo asali cikin fadar Allah madaukakin sarki fa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada wanda duk yake fatan kyakkyawar haɗuwa da ubangijin sara da gobe kiyama to ya yi aiki aiki nagari aiki nagari shine wanda ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama kaga inda mutaba'a ta samu asali wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada kuma ya gwama wani cikin bautar ubangijinsa rashin yin shirka shi ake kira al-ikhlas tsantsanta bauta ga ubangiji wa zalika tahqiqu shahadatayn kuma wannan abu da mutum zai zo da su guda biyu aslani guda biyu dinnan su ne tabbatar da wannan kalma ta shahada kalmar shahada da muke yawan faɗarta a kullum shahadatu an la illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kuma shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah idan ka ce ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi ne ba'anarsa ba za ka bautata wa kowa ba sai Allah fa ula allah na na'buda illa iya allah na na'buda shi ma a gyara allah na na'buda illa iya. bangare na farko na kalmar shahada shahadatu allah la ilaha illallah ma'anarsa ba za mu bautata wa kowa ba sai Allah shi kadai bangare na biyu anna muhammadar rasulullah أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه كما من شيدة سوى النبي صلى الله عليه وسلم شيني من زن دا أبنجي يتلو دن يسر دا ساقو دا الله فعلينا أن نصدق خبره wajibi ne a mu gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da labari wa a amra wajibi ne kuma mu masa biyayya cikin umarninsa Annu nusaddiqa khabara abinda yake da alaka da aqida a amra abinda yake da alaka da ibada tasdiquhu fi ma akhbar shine yarda da dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana na aqida wannan shine gaskata shi cikin abinda ya faɗa da'atuhu fi ma amara wannan kuma shine me shine janibi na ibada mu yi masa da'a cikin duk abin da ya samu ya umarce mu da shi wa qad bayyana lana ma na'budu bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani karara abinda zamu bautata wa Allah da shi wa nahana an muhdathatil umuri kuma ya hana mu aiki da duk wasu fararrun al'amura wa akhbara annaha dalala kuma annabi ya bada labarin cewa duk wani fararren abu bata ne qala ta'ala Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wannan ayar ma ta kunshi waɗancan asallai guda biyu ta kunshi waɗancan tushe guda na farko wanda shi ne ikhlasi a ina zamu mu ɗauke shi cikin ayar man aslama wajhahu lillah wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah ya miƙa kansa gaba ɗaya ga ubangiji kaga wannan shine ikhlasi wa huwa muhsinun wannan kuma shine shine mutaba'a shine al'amalu salih tunda al-ihsan huwa al'amalu salih huwa fi'lul hasanat ayyuka na kwarai ba a kiran aiki na kwarai sai ya zama daidai da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kaga wannan ayar tana daidai da abinda waccan aya ta ƙarshen suratul kahfi ta zo da shi وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله كما يندى أن أمرتي مودك كذا مجد أولم قواسي الله ولا نتوكل إلا على الله كذا مدوغرد قواسي الله ولا نرغب إلا إلى الله كذا ميكوتي قرن قواسي قرن الله ولا نستعين إلا بالله كذا منيمتي بكو سي قرن الله وأن لا تكون عبادتنا إلا لله kuma kada mu bautata wa kowa sai Allah faka zalika kamar yadda aka yi mana wancan umarni haka nan nahnu ma'muruna an nattabi'ar rasula mu duk gaba ɗayan mu an umarce mu kuma mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya mu bi shi wa nuti'ahu mu yi masa da'a wa nata'assa bihi mu yi koyi da shi fal halalu ma halalahu abinda ake cewa halal shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da cewa halal ne wal haramu ma harramahu abinda ake kira haram shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin haramcinsa sa waddinu ma shara'ahu abinda ake cewa addini shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da shar'ancin sa qala ta'ala Allah da ta walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun da a ce su sun yarda sun gamsu da abin da Allah ya ba su da manzansa wa kuma suka ce hasbunallahu Allah ya isan mana sayu'tina Allahu min fadlihi kuma da sannu Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu haka nan manzansa zai ba mu daga falalarsa inna ila Allah raghibun mu zuwa ga Allah muke kwaɗayi faja alal ita alillahi wa rasul a cikin wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya jingina bayarwa zuwa gare shi da kuma manzansa ya ce mai sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu ya jingina bayarwa zuwa ga Allah da manzansa inna ila Allah ragibun yace kama qala wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kamar yadda yake cewa abinda manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku halu waja'ala tawakkula 'ala Allah wahdahu amma kuma sai ya sanya dogaro ga Allah shi kadai wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya isan mana wannan shi da dogaro wa ya yaqul wa rasuluhu domin wannan haƙƙin Allah ne shi kadai kama qala fi wasfi sahaba radiyallahu anhum fil ayati al-ukhra kamar yadda a wani guri Allah ya sifanta ya yabi sahabbai da wannan hali na dogaro ga Allah shi kadai a inda yake cewa allazina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗanda wasu mutane suka ce musu mutane sun yi dandazo sun haɗu domin su yaƙe ku domin su burkushe ku fakhshawhum sai ku ji tsoron fazadahum imana wannan maganar sai ta ƙara musu imani wa hasbunallahu suka ce Allah ya isa mana wa ni'mal wakilu madala da abin dogaro idan ya zama shine Allah madaukakin sarki kaga anan Allah ya yabe su da wannan saboda sun tsantsanta dogaran su ga Allah madaukakin sarki hasbunallahu wa misluhu qawluhu haka nan da inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka wa man ittaba'aka minal mu'minin ya isar ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai ai hasbuka wa hasbul mu'minina yadda ayar ma'anarta take Allah ya isar maka ya isarwa da mu'minai kamar yadda ibnu taymiya yayi wannan magana in kuna tunawa a farko farkon littafi can wajen shafi na 19 ya yi wannan magana inda yayi batun cewa wasu suna yi wa ayar mummunar fassara suna cewa hasbukallahu wa man ittaba'aka wannan wawun din da man din ta zama ma'tufa ce akan ismul jalala Allahu sai zama ma'anarsa hasbukallahu wa asba'uka Allah ya isan maka mabiyanka ma sun isan maka wanda kuma wannan kuskure ne alhasbu lillahi wahdahu yayi wannan magana mai tsawo a baya inda muka yi sharhinta a cikin wani darasi da ya gabata kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa a wani wurin alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai isar wa bawansa ba ya ishe shi ثم قال الله سنن يتي سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله وللرسول الله sanya bayarwa ga Allah da manzansa wa qaddama zikral fadli amma sai ya kaddamar da abbatan falala sai ce sayo Allahu min fadlihi sannan wa rasuluhu لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء كما يبدو القرآن فلا لا تنهن أبنجي ينا بايد إتغا وند يسوء والله ذو الفضل العظيم Allah shi ma'abocin falala mai girma walahul fadlu ala rasulihi wa kuma shi ke falala ga manzansa shi ke falala ga mu'minai sannan kuma yace inna ila Allah ragibun lalle mu zuwa ga Allah muke kwaɗayi faja'ala ragbata ila Allah wahdahu sanya kwaɗayi zuwa ga Allah shi kaɗai kama fi qaulihi kamar yadda ya zo cikin faɗar Allah fa idza faraghta fansab idan ka gama ibadarka ko ka gama jihadi ko ka isar da saƙo fansab to ka kafu don addu'a ga ubangijinka bayan ka gama ibada ko ka kafu domin bautata wa ubangijinka bayan ka isar da sako wa ila rabbika farghab kuma ka yi kwaɗayi zuwa ga ubangijinka Allah ya jingina kwaɗayi kuma ya kawo shi da sigar da take nuna hasru sigar da take nuna tsakai tsagaita abin kan ubangiji madaukakin sarki shi kadai sai aka gabatar da jarul aljar wal majrur wa taqdimul jar wal majrur dalilun ala al hasri wa ila rabbika sannan aka ce farghab kamar yana la targhab illa ila rabbika wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li ibn abbas kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wa abdullahi dan abbas idza ta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka yi roƙo to ka roƙa wajen Allah in za ka nemi taimako ka neme shi gurin Allah wal qur'anu yadullu ala mithli hadha fi ghairi mawdi'in qur'ani a gurare da dama yayi karantarwa irin wannan ibnu taymiya yayi wannan bayanan duk a baya kamar abin nan khatima ce yake yi ta littafinsa yake kara tattaro abubuwan da ya bayanin su yake dunkule su cikin wasu kalmomi don ya sake tunatar da kai abin da ya gabata cikin wannan littafi fa ja'ala al-ibadata wal khashyata wat taqwa lillah Allah madaukakin sarki ya sanya ibada da tsoron Allah da taqwa duk ga Allah shi kadai waje ala ta'ata wal mahabbata lillahi wa rasulihi ya sanya biyayya da soyayya ga Allah da manzansa kama fi qawli nuh alaihi salam an ibudu Allah wattaquhu wa ati'un an ibudu Allah wattaquhu ku bautata wa Allah ku ji tsoron sai kuma yace wa atiun ku yi min biyayya bauta sai yace ayi wa Allah tsoro sai yace a tsoraci Allah amma biyayya sai jingina zuwa gare shi domin wanda ya bi manzo na Allah ya bi Allah man ata ar-rasula faqad ata Allah wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun wa man yuti Allah wanda ya bi Allah wa rasulahu ya bi manzansa sai ya jingina da'a zuwa ga Allah da manzansa ana yi wa Allah da'a ana yi wa manzansa sallallahu alaihi sallama da'a wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa yattaqi ya kiyaye shi a nan wajen khashiya da taqwa sai kuma ya jinginawa Allah shi kadai bai ce wa yakhsha Allah wa rasulahu ba bai ce wa yattaqi wa rasulahu ba fa ulaika humul faizuna waɗanda suke da wannan sifa su ne masu samun babban rabo fa rusulu dukkanin manzanni umiru bi ibadati wahdahu an umarce su da su bautata wa Allah shi kadai ibn taymiya yayi wannan magana ya kawo ayoyi da suke nuna cewa babban babbar sifa ko babban yabo da take da kirari da aka yi wa annabawa shine wasafta su da cewa su bayin Allah ne war raghbatu ilaihi da kuma cewa su masu kwadayi ne zuwa ga Allah wat tawakkul alaihi su masu dogaro ne ga Allah wa ta'atihi masu biyayya ga Allah wa ta'ati lahum da kuma yi musu biyayya su fa zalla shaytanu nasara wa ashbahahum sai ya zo ya batar da nasara da waɗanda suke kwaikwayon su cikin musulmi fa ashraku billahi sai suka yi shirka da Allah wa asawur rasula kuma suka saba wa manzo fattakhadhu ahbarahum suka riki malaman su wa ruhbanahum da masu bautar cikin su arbaban min dunillahi suka rike su iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam suka rike annabi isa almasihu masihu dan maryam suka rike shi Allah ba Allah ba rabu yarghabuna ilaihim wa yatawakkaluna alaihim suka zama duk kwadayin zuwa ga waɗannan ne hakanan kuma dukkan dogaran suna yi ga waɗannan wa yas'alunahum suna kuma roƙa a wajen su ma'a ma'asiyatihim li amrihim tare da sabawa su ga umarnin su wa mukhalafatihim li sunnatihim da kuma sassabawa sunnar su manzannin wa hada Allahul mu'minina al-mukhlisina lillahi amma kuma Allah sai ya shiryar da muminai waɗanda suke da ikhlasi suke yi dan Allah ahla siratul mustaqim waɗanda suke mabiya ta farki madaidaici allazina araful haqqa wattaba'uhu waɗanda suka san gaskiya kuma suka bi gaskiyar falam yakunu min al-maghdubi alaihim sai ya zamba su zamo cikin waɗanda Allah ya wahushi ba su da yahudawa wala dhallina bas kuma zama cikin batattu ba su da yan mishan kiristoci fa akhlasu dinahum lillahi sai suka tsantsanta addinin su ga Allah shi kadai wa aslamu wujuhahum lillahi suka miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah wa anabu ila rabbihim suka yi biyayya suka mai da al'amarin su ga Allah wato yahudawa suna da siffa ta girman kai kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa a baya saboda haka sun fi kowa bijirewa Allah da manzanninsa sun fi kowa bijirewa Allah da manzanninsa su kuma nasara suna da sifa ta jahilci don haka sai suka fi kowa kuma ainihin biyayya ga malamansu cikin abin da yake bai halatta su yi biyayya a cikinsa ba cikin halatta haram da haramta halal wa anabu ila rabbihim mu'minai suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah wa ahabbu wa ahabbuhu suka so shi wa rajauhu suka kaunace shi wa khafuhu suka tsorace shi wa sa'aluhu suka roƙe shi wa raghibu ilayhi suka yi kwadayi wajen sa wa fawwadu umurahum ilayhi suka bai da al'amuran sa gaba ɗaya zuwa gare shi wa tawakkalu alayhi suka dogara gare shi wa ata'u rusulahu suka yi biyayya ga manzanninsa wa azzaruhum suka girmama su wa waqaruhum suka ɗaukaka lamarinsu suka girmama su wa ahabbauhum su bi su biyayya wattaba'uhum suka bi su sau da kafa suka bi digadigansu wa ta daube manarihim suka kuma shiryu da alamomin da waɗannan manzanni suka zo da su na hanya suka bi alamomin da manzannin suka sa na hanyar da za ta kai ka zuwa ga shirya can da ya ce wa ahabbuhu wa ahabbahu ne a gyara wannan baɗin fata gare ta zalika huwa dinul islam alladhi ba'atha Allahu bihi al-awwali wannan gaba daya bayanin da Sheikhul Islam ya ce wannan gaba daya bayanin a dunkule shine addinin musulunci shine Allah ya aiko na farko da na ƙarshe daga cikin manzanni da shi da wannan addini dukkanin manzannin farko da na ƙarshe suka zo wa huwa ad da allazi la yaqbalu Allah min ahadin dinan illa iyyah shine kuma addinin da Allah baya karbar wani addini in ba shi ba wa huwa haqiqatul ibadati rabbil alamin kuma shine tsantsanta bauta ga ubangijin halitta ga ubangijin duniya gaba daya fa nas'alullah azima muna rokon Allah mai girma an yusabbitana alaihi ya kafar da dugadugan mu akan sa wa yukammilahu lana cika mana shi ta fuskar aiki wa yumitana alaihi kuma ya karbi rayukan mu akan sa wa sa'ira ikhwanina almuslimin da sauran yan uwan mu musulmi a ko ina suke a duniya <coughs> walhamdulillah wahda yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kuma Allah ya yi ƙarin daɗin tsira ya yi ƙarin salati ga annabinsa shugaban annabi Muhammad da wa alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama ya yi tsira gare su wannan shine ƙarshen littafin al'ubudiyya na Shaikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn taimiyya wanda muka karanta shi cikin majalisi 31 a majalisi 31 wanda kusan yanzu wajen shekara ɗaya kenan ban san yaushe muka fara ba ah? a wanda nawa ga wata muka fara eh kusan dai a shekarar ɗan kaɗan ya rage ban sani ba a cikin 'yan uwa akwai waɗanda muka fara da su muka ƙare da su kuna nan da yawa to sha Allah tafiyar ahalin sunna ta fara canza kenan ka san da da an fara karatu ana yin shafi ɗaya biyu uku aka wani ya daure aka kai shafi goma da shi to sai ya buɗe nashi majalisin a ya daina zuwa kuma karatu a a to ai shi ma yana da abin da zai faɗa to yanzu kaga har an fara fara littafi da wasu har a kai karshe to tafiyar ahlus sunna ta canza ban sani ba waɗancan ne na farko suka canza ko kuma wasu ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo sababbi to idan ana haka shi da ilimi yake yaduwa kuma yayi yawa yayi karfi yanzu an gama wannan littafi kuma aka shiga wani aka shiga wani ana yin tafiya ta yi nisa sai ka ka fara gane salon shekul islam ibn taymiya sai ga ilimi yana ta yawa amma yawanci mukan yi shi da zuci muna da garaje da kagara mutum da ya fara karatu so yake shi ma ya buɗe nashi majalis ya buɗe nasa darasi kuma yana ballewa shi kenan ba zai sake dawowa ba da ya je can kuma sai a masa rawani na malinta sai zama sarkin malaman garin su ko unguwarsu ko majalisun su to daga ran nan kuma sai dai a yi rigima da shi ba dai ya karu ba sai dai rigima in ka ji sautin sa to rikici ne ya baro wani abu kuma ko ba daidai ya baro shi ba an zo ana gyara kuma ya ce shi a titir ba zai sauka ba ai haka abin yake a yi ta rigima da shi sai ka ga ya kafa wata ƴan kware kware na mazhaba kuma daga nan aka yi tafiya sai tafiya sai ta zama ɗariƙa to za mu yi rairayi daga abin da ya gabata cikin wannan littafi gaba ɗaya don mu tuna wa juna a manya-manyan matsaloli da wannan littafi ya kunsa domin kasa ɗin ya zama ya zama hatima ta wannan littafi mun ga shekul islam kalmominsa na ƙarshe da za ku kula kamar yana dunkule mana abubuwan da duk ya faɗa ne a baya kamar khatima yi wa jima'u dini aslani zuwa ƙarshe din nan kamar khatima yake khatima kuma ana so a baka a rereyo maka a baka tsakuri na abin da duk ya gabata ta yadda zaka fahimci dai a dunkule ga abin da sakon da ake so a isar maka to za mu sake a na yi kokari in gana na rereyo dab da zan fito sai dai tunanin ya kamata in rairayo mana mas'aloli da yayi magana akan su wanda bai riski farkon littafin bai sani kuma wanda yake da kasassukan zai iya komawa gare su abu na farko malam ya yi mana bayanin menene ibada farkon littafin abin da ya fara budewa da shi me ake nufi da ibada tariful ibada ya kuma faɗi anwa'uha ya faɗi wasu nau'uka nata ibada ta zahiri da ibada ta batini sannan abu na biyu ya yi maganar cewa ita ibada ɗin nan ita ce gaya da ta sa ita ce gayar halittar ɗan adam Allah ya halicci ɗan adam domin wannan ibada kuma saboda ita ne Allah ya aiko manzanninsa ya saukar da littattafansa sannan abu na uku malam ya yi bayanin cewa ibada ita ce mafi ɗaukakar abin da Allah ya sifanta ya yabi manzanninsa da ita ya yabi mala'iku da ita ya yabi salihan bayi kamar yadda ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan ibada fi akmali ahwalihi lokacin isra'i lokacin wahayi lokacin saukar da alqur'ani haka ne ko duk yayi mana wannan bayanin cewa to duk irin matakin da mutum zai kai a ce ya zama wani abu wajen Allah babu matakin da ya kai ya cika kamala ta ubudiya ga ubangiji ba kamar yadda waɗansu suke ganin ai kamala shine ka zama babawan Allah din ba duk ayyukan bauta din ka watsar ka zama kai ma Allah ne kana iya ma yanta wasu daga bautata wa Allah din saboda haka zaka iya zuwa ka samu ana sallah ka ce duk ka gafarta musu su biya za su taɓa ta lokaci kaga wani ya zuba ruwa zai yi arwalla ka sa kafa ka shure ka ce tashi ba ka ka gafarta mishi ba me yake bata wa kansa lokaci to su su dauki wannan ita ce kamala ibnu taymiya ya ce ba wannan ce kamala ba kamala ita ce ka ji cewa kai bawa ne na Allah kuma bautan nan taka da ubangiji ta zama kamila wannan ita ce kamala sannan abu na hudu ya yi mana bayanin yadda Allah ya soki ya zargi ya aibata waɗanda suke girman kai wajen bautata masa sannan abu na biyar ya yi mana bayanin cewa wannan ibada ta kunshi ta kunshi ma'anar Azul wal hub kamalul zulli wa kamalul hubbi wa kamalul mahabba wato cikakkiyar kaskantar da kai da kuma cikakkiyar soyayya waɗannan abubuwa guda biyu su suke da ma'anar su suke kunshe da ma'anar ibada sannan abu na shida malam ya gaya mana cewa a kalmar al'abdu takan zo da ma'ana guda biyu takan zo mai ma'ana al'abid shine wanda ya sadu da ya miƙa wuya ga Allah ɗau'an takan zo mai ma'ana al-mu'abbad wanda ya bi Allah ba wai dan yana so ba ya bi abin da tsawon wa karhan da Allah ya faɗa wala aslama mafi samawati wal ardi tsawon wa karhan din to wannan wanda ya bi kauya din baya so amma dole ya bi dokokin ubangiji da ya halicci halitta a kansu to wannan shi da al-mu'abbat sannan ya mana bayanin cewa wanda duk ya yi tsammanin cewa akan kai wani mataki da umarni ko hani na shari'a za su sare da kan mutum ya zama shi ba sai ya bi umarni ba shi kuma ba su ya ba hadi ba to wannan kafirci ne wanda ya fi kafircin kafirai ya fi kafircin mulhidai kamar yadda yake faɗa kana min sharri ahlil kufri wal ilhad sannan ya mana bayanin bambanci tsakanin alhaqiqatul kauniya ko alhaqiqatul qadariyya da kuma alhaqiqatul shar'iyya ko ana iya tunowa menene alhaqiqa alkauniya abin da yake gudana a akan halittarsa sawa'un abin da Allah yake so ne ko kuma laisa min mahabbillah abin da Allah ya yarda da shi kafirci da ya zai gudana kafiri bai isa ya kafirci ba illa bi iradatillahi subhanahu wata'ala la yakunu fi mulkillahi illa bi mashi'ati babu wanda zai yi wani abu cikin mulkin Allah ba tare da mashi'ata ubangiji ba to wannan irada ce kauniya irada ce kauniya ba a hujja da ita mutum ya ce saboda ai gashi da Allah bai ga dama ba za ka kaza ba eh wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu kaga anan suna hujja da irada kauniya da haƙiƙa kauniya ba haƙiƙa shar'iyya ba haƙiƙa shar'iyya shine abinda Allah yake so kai na umarni ko ko kuma ya hana ka ka halu wanda ita ce ake kira al ko alirada ko al ko al alkauni to da shi ake hujja shi kuma ake neman ka bi amma ba za ka yi zunubi ba ko ka yi laifi a ce me yasa ka yi ka ce ai haka Allah ya so haka Allah ya kaddara haka Allah ya kawo saboda haka sai dai Allah ya maganin abu to kaga wannan ba hujja ba ce ta shari'a mutum ba zai yi hujja a akan zunubinsa da kaddara ba a wannan wurin da ya yi mana maganar hadisin muhajjati adam wa Musa alaihi salam sannan kuma abu na tara ya yi mana bayanin bacewar waɗanda suka daidaita tsakanin waɗannan hakikatai ne guda biyu suka kirawo dukkan wani ma wanda yake maujud Allah suka ce la ilaha illallah ma'ana sala mawjuda illallah saboda haka babu wani abin da ake bautawa babu abin da ake gani sai Allah don haka duk wani sababban abu suka ce Allah ne sannan kuma suka kasa rarrabewa tsakanin alhaƙiƙa kauniya da alhaƙiƙa shar'ia saboda haka suka ce duk abin da bawa ya samu kanshi a ciki to wannan ne abin da Allah yake so ya ganshi a ciki abinda da yake so ya yi kenan don haka ya zamana ba za su bi umarnin Allah ba za su yi saban Allah za su yi duk abin da suke so su ce haka Allah ya so law sha Allah ma ashrakna nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay haka nan abu na goma shaykhul islam yayi mana bayanin cewa asalin bacewar waɗanda duk suka bace da ya jawo su da ya ja musu bata shine taqdimul qiyasi ala nas gabatar da abin hankalin hankalinsu ya hukunta musu bisa ga nassi ga abin da nassi yace su kuma ga abin da suke ganin hankalin su ya kamata ya abin da suke gani a hankalin su ya kamata a bi to asalin bacewar duk wanda ya bace kenan zamu ga iblis shine farkon wanda ya bace Allah ya ce yi kaza ya yi sujjada ga annabi adam wannan amurin ne ilahi umarni ne Allah ya bashi amma sai yake ganin a tunaninsa ana khairun minhu ne min narin wa khalaqtahu wa khalaqtahu min tin ni na fi shi ni da wuta kai da kai shi kuma da yunku yaya za a yi ya daidaita wuta da yunku saboda haka yana ga shi fi falala ya fi matsayi ya fi ɗaukaka ya kamata a ce shi aka yi wa sujjada ba shi ne ya sujjada ba kaga ana ya gabatar da kiyasin sa na hankali akan umarni wanda shine nassi na ubangiji usjudu li adam to a can anan ma ibnu taymiya yayi mana wannan bayanin abu na sha 11 ibnu taymiya yayi mana bayanin cewa wasu waɗanda suke da ibada ashabu suluk sukan watsar da ruko da asbab dan haka ba zai nemi abinci ba ba zai nemi arziki ba zai zauna a masallaci kamar da muka yi maganar abubuwan da gazali ya kawo ya ulumuddin Allah ya ji kansa ya fi masa waɗanda idan da a ce za a ɗauki duniyar musulmi za ta ɗauke su ta yi aiki da su to yanzu da an gama da mu da babu da wani motsi ba babu da wani musu a ce kowa ya ƙaura ƙaurace kowa masallaci ya daina neman komai hatta abincin da zai ci kai ya fita nema kawai ya zauna ya yi ta sallah ya yi ta zikiri ya yi ta wuridi ya yi ta hailala ya yi ta ibada abin da Allah ya hukunta zai same shi sai ya same shi ta hanyar Allah ya jefa tausayinsa cikin zukatan mutane sai su tausaya masa sai su dinga kawo masa abinda zai ci to yace wanda shine kamalu tawakkuli kuma duk abin da ya samu ya cinye kada ya ajiye in ya ajiye to ya fita daga cikin waɗanda ba su da tawakkali ba sa cikin masu tawakkuli shi yasa yace sayyidina abubakar baya cikin masu cikakken tawakkali saboda shi yana ajewa ko shi yana fita nema a cewa saboda shi yana fita nema yana kasuwanci a kamata ya zauna kuma in ya samu ya cinye shi da suke kawo kisar wani waliyi da almajirinsa da suka haɗu almajirinsa ya ce yaya a wani hali ake ciki a malamin ya tambayi almajirinsa wani hali kake ciki ya ce muna nan idan mun samu mu gode wa Allah in mun rasa mu yi haƙuri yace da sauran kashi ya ce in mun samu mu yi wa Allah godiya in mun rasa mu yi haƙuri yace da sauran ka yace to yaya kenan malam yace ai mu yadda muke in mun samu mu yi haƙuri in mun rasa mu godiya ke in sun samu sai su yi haƙuri su bayar suna so sai su bayar sannan kuma in sun rasa sai su yi godiya da Allah ma bai jarabe su ya ba su ba <laughs> ba godiya a sabon ba godiya Allah kuma cewa ke la'in shakartum la azidan naku to sai aka mayar da addini da tsoron Allah shine wannan mutum ba ya ki kwana a inda jama'a mutane suke kwana ya shiga daji ya dinga bin namun daji suna yawo tare ya ci daga abin da suka ci ya dinga kwana a bola za ka yi ta ganin karere a cikin littafan ahalin suluki din da waɗanda ba addini suka sani sosai ba ka ji an ce maka ai waisul karni shi ma abola yake kwana ba sai a ce maka in kana so ka samu ahwal za ka mata ya zama abola kake kwana kuma abincinka ya zama tare da karnuka kuke ci kana kai hannu suna kai hannu kana kai hannu suna kai baki kuna kuna sura ran da duk ka zo kaga kai kadai kake ci to ya kamata ka daga hannu ka ka yi kuka ka yi nadama mai kaiwa Allah yau kuma kai kadai zaka ci abinci karnukan da kuke ci yau ba su zo ba sai kai kadai lalle akwai wani abu da kai ce in kana yin haka ne al ahwalu taridika al ahwal halaye za su dinga zubo maka ka dinga jin wasu abubuwa waɗanda ba kowa ke jin irin su ba to a ce al'ummar musulmi don haka za su zama duk gaba ɗaya mu zama haka abu da an kaɗe da an kaɗe to aka ɗauki wannan shine shine shine abin nan shine ibada shine tsoron Allah aw tarkil mustahabbat min al ko barin mustahabbi ko kuma ruduwa da wasu khawariqul adat abinda mutane za su abinda mutum zai yi na khariqul kul'ada. idan aka ga wani abu wanda ya saba al'ada ta bangaren sa sai a dauka cewa shine cika bakin waliyai sikelin da ake gane waliyi shine a gan shi yana khariqul ada wanda kuma wannan ba shine mizanul wilaya ba mizanul wilaya shine mai al-imanu wa taqwa saboda haka mutumin da ya rasa waɗannan sifofi guda biyu al'imanu wa taqwa to ko akan iska yake tafiya ko a kan ruwa yake tafiya ba zai zama waliyi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana halin da dujal zai zo ya zo ya fuskanci al'ummar musulmi da shi al'ummar duniya gaba daya zai umarci sama ta yi ruwa ta kece da ruwa ya umarci ƙasa ta fito da tsirrai ya sa a yanka mutum gida biyu ya ce kuma ya tashi ya tashi ya tashi da ransa kaga waɗannan duk a idan mutum kharik ne lil'ada a ce ga wani mutum ya ce sama zubo da ruwa a ga sama ta keci da ruwa ke kasa fito da tsirrai a ga ta fito da tsirrai akwai kare ada da yafi wannan babu amma kuma yana nan a matsayin sana'a na dajjal kuma wanda ya bi shi ya halaka ashe ga mujarrad khawariqul ada ba su suke nuna wilaya ba ba su suke nuna mutum waliyi bane sai zama an sa ba aunin walittaka ne a ga wannan to ibnu tabiya yayi magana yayi maganar wannan sannan kuma abu na goma sha biyu ya yi maganar asali guda biyu waɗanda ba wa a tsira sai da su su ne wannan da muka karanta daga ƙarshe Allah na abu da illa iya wala na abu da illa ma shara'a waɗannan guda abubuwa guda biyu ba wanda zai tsira sai ya kama su guda biyu in ya kama ɗaya bai kama ɗaya ba ya ɓace in ya sake su su duka ya ɓace sannan abu na goma sha uku a ibnu taymiya yayi warware mana wani iskali to mun ce ibada kalmar ibada ta kunshi dukkanin nau'i na addini gaba daya abinda duk Allah yake so to wani wurin akan faɗi ibada ayi adafin wani abu akan ta ubudullaha wattaqun wa abuduhu wa tawakkal alai ga ibada ga tawakkuli tawakkulin ba ibada bane kenan an faɗi ibada kuma an faɗe shi ya nuna wani abu ne daban kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu an faɗi ibada aka faɗi kuma isti'ana neman taimako kenan neman taimako wajen Allah ba ibada bane kenan ibnu taymiya ya warware mana wannan kullum haka ne haka nan ibnu taymiya abu na goma sha hudu ya gaya mana cewa kamalul makhluqi fi tahqiqil ubudiyya babu kamala da dan adam zai samu face sai idan ya kawo ibada ga Allah cikakkiya kamalar ibada da zai zo wa ubangiji da ita da jin bukatuwarsa ga ubangiji wannan shine kamalar kamalar shi mahalukin sannan kuma abu na sha biyar yayi mana magana akan kan tafadulin tafadulul tafadulun nasu fi iman a wajen ibada din da imani mutane hawa hawa ne akwai waɗanda suke kasuwarsu zuwa ga ab wa khas ya kawo aya sun ma'aurasna kitabin lazina safai min ibadina wanda limami ya karanta mana ita a magarba da suke nuna kasuwar mutane zuwa gida uku <coughs> kamar yadda abu na goma sha shida ya nuna mana cewa kamalul ubudiyya ya zama da ka samu kamala ta ubudiyya shine ka kaddamar da abin da Allah yake so da manzansa a kuma akhfa min dabibin namli kamar yadda ya zo cikin hadisi sannan ya ta mana magana akan ya kawo mana hadisin ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham da yadda mutum zai zama yana bautata ma wani abu ba Allah ba bai sani ba yana bautata wa neman kuɗi bai sani ba yana bautata wa kamfaninsa bai sani ba yana bautata wa kantinsa a sabon gari bai sani ba yana bautata wa gidansa bai sani ba yana bautata wa matansa ba Allah ba bai sani ba ibnu taymiya yayi mana maganar yadda yayi mana bayanin yadda haka za ta iya faruwa idan aka koma duk za a ga wannan kamar yadda ya gaya mana cewa man allaka qalbahu bil makhluqina sara lahu min al-ubudiyyati sara min lahu min al-ubudiyyati lahum bi qadari zalika gwargwadon yadda ka rataye zuciyarka ga wani ba Allah ba gwargwadon yadda ka bayar da wani yanki wani nau'i wani simfiri na bauta gare shi gwargwadon kuma yadda ka ƙara nisantar da zuciyarka da buƙatuwarka daga dukkan wani mafluki gwargwadon kuma yadda ka fuskanci ka kusanci ubangiji ibnu taymiya yayi mana wannan bayani mai faɗi abu na wanda shine abu na takwas abu na tara ibn taimiyya ya gaya mana cewa Allah ya sanya alamomi biyu ga masu sansa duk wanda yake san Allah sai an samu alamomi tattare da shi sannan za a yadda yana san Allah su ne ittiba'ur rasul wal jihadu fi sabilillah biyayya ga annabi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan kuma jihadi inda Allah ke abin da kul in kana aba'ukum har inda yake cewa ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ashe sai ka tsayar da biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallama. kuma ka yi gwagwarmaya an yi faɗi tashi da kai an yi dukkan wata rigima da kai an shiga duk wani bala'i da kai wajen a ga an kare sunnar annabi sallallahu alaihi sallama. wanda ita ce makunshin biyayya din gaba daya an yi rigima da kai da jihadi da bala'i da kai wajen kore dukkan wani abin da yake kishiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ita ce take kokarin bice hasken sunna wato bid'a ibnu taymiya yayi wannan magana sannan kuma abu na ashirin wanda yana da muhimmanci musamman a yanzu na ga wadan bid'a ya nace kuma yana kokarin ya ya abin nan dinsa cewa haƙiƙanin soyayya ibnu taymiya ke cewa haƙiƙanin soyayya la tatimmu illa bi mawalatil mahbubi wa muwafaqatihi fi hubbi ma yuhibbu wa bughdi ma yubghid wato hakikanin soyayya ba ta cika ba ta tabbata sai ta hanyar yiwa wanda kake so biyayya da neman dacewa da shi da dacewa da shi cikin abin da yake so da kin abin da yake ki idan ba haka aka samu ba to akwai tuhuma cikin batun soyayyarka wanda ita ce abin da mu suna sunna muke ta danatawa cewa soyayya wani abu ne a zuciya wata irada ce a zuciya amma duk inda take kuma in akwai ta to tana motsa kuma mutum wato al'insanu ya yataharraku al-hubbu yuharriku iradat insan idan akwai soyayya to soyayya za ta motsa mutum ga abin da yake so idan mutum mai son tara kuɗi ne ai ba za ka gan shi kullum yana bacci a kofar gida ba za ka gan shi ɗan kazar-kazar ne ɗan shigi da fici da tuwa-tuwa wata duk inda ake harka sai ka gan shi a ciki to kai daga gani ka san cewa akwai wani abu na son wannan abin a ransa ba sai ya bayani ba Ba ya buƙatar ya ta rantse maka ina son kuɗi ba sai ya maka rantsuwa ba ka gan shi duk inda ake yan tuwa-tuwa da an dan fara yar wahalar man fetur din sai gan shi da galan-galan kuma <laughs> ka gaida addu'a ba abin ya dore <laughs> to kaga ba sai ya maka rantsuwa ba cewa ai yana son yana son tara abin duniya to haka nan wanda yake son mace za ga kulle yana kokarin ta ya dadar mata da rai ba zai yiwu ya ce yana son aurenta ba amma kuma ba ma ya son ganinta ba zai yiwu ba wannan maganganun biyu su haɗu za ga yasa le wadda ha wanda ita ce alamar cewa akwai son a zuciya da zarar yau ka ce kana son wata ta ga cewa kai kullum abin da kake yi abin da ba ta so Kullum abin da kake so ka ga kayi shi ne abin da zai bata mata rai ita da kanta za ta fara cewa baka suna kuma duk wanda ta yi bayani zai gamsu duk wanda ta yi bayani ta faɗi abubuwan da kake yi wanda sun sabawa ɗabi'ar wanda yake so ga mai son sa za a gaskata ta to dan saboda haka ibnu taymiya yake nana ta cewa ita soyayya wani abu ne a zuciya ba a ki cewa a zuciya yake ba amma kamar wani inji ne da yake na da yake wana yake wasa ka sai ka nemi abin da kake so saboda haka za mu ga alkafi iyaq a cikin ashafa da ya zo magana san annabi sallallahu alaihi wa sallama fasulun fi mahabbatin nabi fi wujubi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya zo ya yi fasali fi alamati mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa wasallama alamomin san annabi ya fara da cewa i'lam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu wanda duk yake son abu sai kaga yana zabar abin duk inda aka huto wannan abin zai zaba sannan kuma yana so ya ga ya dace da ɗabi'ar abin yace yace wanda kuma ya kasance wa man lam yakun kazalika kana mudda'iyan fi hubbihi kadhiban wanda kuma ba haka yake ba to ƙarya yake yace yana so da'awa kawai yake yi sai ya ce to haka nan wanda yake san annabi sallallahu alaihi wasallama alamomi sukan bayyana tare da shi sai ya fara gano su a farkon abin da ya fara aliktida'u bi sunanihi wato koyi da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da su ya fara ita ce alama ta farko wanda za ta fara bayyana ga wanda yake san annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani dan bid'a ya zo yake cewa ai ita soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciya take min yadda ya ce to amma kun ba lalle ne ta bayyana a cikin gabbai ba wato ka iya san annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ka yin wani abu da sunnarsa kwata-kwata abin da ya zo da shi baka aiki da shi kuma kana san shi ya ce kuma ka iya yin aiki da abin da annabi ya zo da shi din kuma baka san shi ka iya yin sunna a ganka duk abin da manzo Allah yake yi kana yi amma kuma baka san manzo Allah kuma ya kafe akan haka wato abin zai baka mamaki ya kafe ya kafe akan cewa haka abin yake ka so banzan Allah amma ba sai ka yi masa biyayya ba ka yi masa biyayya amma ba ka san shi yana hujja da hadisin Nu'aiman wannan mutum da da ake kawo shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha giya a yi masa haddi wata rana sahabbai suka yi bakar magana a kansa suka zage shi annabi sallallahu alaihi wasallam a daina faɗa masa bakar magana baka san yana son Allah da sa bai ce to kun gani bai wa manzon Allah biyayya amma kuma manzon Allah ya ce yana son Allah da manzon ka duba irin wannan dalili mutumin nan daidai yake da dukkan wani da dukkan usatul mu'mini muminai waɗanda suke fada cikin ma'asiya akwai wani mutum cikin mu ma'asumi ashe ran da zai fada cikin ma'asiya sai mu ce baya san Allah baya san manzon Allah sannan idan ya saba a wannan guri a guri nawa kuma ya biyayya shi an ce wannan mutum kwata kwata baya bin manzon kwata kwata da yake kashi majalisin kuma ya zo a dake shi kuma gobe ma ya dawo inda baya so bai zai mutumin da a cikin tarjama sino aiman an ce da shi aka yi yakin badar duk wannan artabun da shi aka yi mutumin da baya san manzon Allah a zuciyarsa baya wannan duk bai shiga cikin aiki ba baya cikin aiki na gwagwarmaya jihadi fa ya shiga to ina kuma za ka haɗa shi da wani wanda shi a rayuwarsa ƙoƙari yake kawai ya ga ya kawo abin da zai kawo addinin da maza Allah ya zo da shi cikas ya ce baka ga didan yana sa kayan turawa ba yana sa coat da necktie kuma ba ai baya san turawa amma yana koyi da su ka duba irin jahilci ƙarara tsabagen jahilci tsababa haka ake faɗarsa cikin jama'a ana ana ana ana nuna shi a cikin gidan talabijin gidan talabijin na katsina je wannan shi yasa za ku ga wani sati ba bi karatu ba wasu ƴan uwa ahlus sunna masu kishin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masoya manzon Allah na gaskiya yara ne matasa wallahi za su baka sha'awa da ya je wannan wato barababiyar wanda wani dan majalisa ya daure masa gindi yanzu ya ma faɗi ba za a ma ƙara tsaye da shi ba shi yake zuwa ya biya kuɗi a sashi yaran nan ba su da kuɗin da za su iya biyan gidan tv ɗin da dabara da roƙo suka samu manajan ya ce a zo a yi ya ba su awa ɗaya da rabi wanda awa ɗaya da rabi ɗin nan akalla abin da za a biya daga dubu saba'in zuwa ɗari shi ne suka roƙi in je in yi magana akan wannan na je to jama'a sun ji daɗi domin a ce a za a iya san maza Allah amma ba lalle a bi shi ba to a ya rushe addinin kuma kowa sai ya zauna ce shi yana san maza Allah ai ba dole in bi shi ba ko ai ba dole in bi shi ba ko wani bakin jahilin dan bid'a ya bugo waya to a gaya min Abubakar radiyallahu anhu da me ya samu matsayinsa da soyayyarsa ko da aikinsa na kai ne kake raba abun biyu ni soyayyar da aikin haɗe suke ba za a samu soyayyar ba ba aiki kai ka raba su biyu kuma shi yasa duk inda manzo Allah ya yabe shi ya jinjina masa aikin sa yake faɗa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar ba wanda dukiyarsa ta taimake da addini kamar yadda dukiyar abubakar ta taimake yake cewa da ole sahibi ku kyale min abin da na zo muku da musulunci fa qalu kadhabta wa qala abubakar sadakta duk kuka karyata da sayyidina abubakar shi ya gaskata ne. ce babu wanda na kirawo shi zuwa ga musulunci sai da ya dan inda inda ya dan tsaya yana tunanin da shawara da abin nan banda sayyidina abubakar ma da autu ahadan ila al-islam illa kana lahu kabwa illa ababakar. shi kadai na kirawo kai tsaye ce gaskiya kake ka faɗa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina sayyidina abubakar aikin sa ya faɗa bai ce kawai a gwaran so ne kawai a zuciyarsa ba amma kwance yake a gida duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna tare da abubakar kamar yadda sayyidina ali ya faɗa ci haka duk inda manzo Allah ya kharaj da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa da wa abubakar wa umar suna tare duk inda suke kuma kace baya masa biyayya a ko ko a'a ba biyayya bace kawai san ne a zuciya sayyidina umar ce da lokacin da ya ce yace wa manzon Allah sallallahu ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi ina son komai ina son ka sama da komai in ban da raina da ke jikina manzon Allah ya ce da sauranka wallahi la la la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min min nafsi min min walidihi wa waladihi wa nafsihi yace wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ya rasulullahi ai yanzu na fi jin na fi soyuwa gare ka sama da kaina ce al'ana ya umar gaba ɗaya umar ya danka gaba ɗaya jikinsa da komai nashi ya danka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har malamai suke cewa sayyidina umar zuhuli yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunatar da shi yayi zuhuli yayi domin dan adam yakan so kansa to wannan ɗabi'a ta dan adam din ita jaye gare shi a lokacin da yake cewa illa nafsi da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sai ya dawo hayyacinsa ba wai sai sayyidina Umar a lokaci kafin wannan ba a ce za a zo wani hadari zai fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam zai gudu a'a zuhuli ne irin na dan adam to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da shi sai ya dawo والذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون to irin wannan ne sai ya fadaku to amma duk da haka sayyidina abubakar sayyidina umar lokacin da aka ce a kawo kuɗin da za a taimaka taimakon da za a tayar da jaishul usra zuwa yakin tabuka a lokacin kuma shi ya samu wasu kuɗaɗe yake cewa to a yau fa sai na sai na ga na tserewa sayyidina abubakar fintin kau a aiki yake magana da ya je ya raba kuɗinsa sai ya kawo annabi ya tambaye shi mai ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu irin wannan da na kawo taraktu lahum mislahu wato yana jin cewa ya kula lamba a ce yau a kawo taimako ka je banki gaba ɗaya ka kwaso kayan ka raba ka kawo a za ka ji cewa sai can ga sai na abubakar niki niki da abin da ya mallaka sai na umar yana siran ya ji sakamako eh? wato yana siran ya ji yanzu ne za a fitar da gwanin sai manzo Allah ya tambaye shi wa kabar musu wa kabar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa sai na Umar yace to ashe dai ba zan iya tsere wa dan dattijan nan ba to aikin sai da Abubakar shi yake ta bayyana asirarsa da sirar zamansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wani ya tsaya yana yana so ka raba masa biyu ka ce san sani kawai amma aikin baya da tasiri in haka ne sai manzo Allah ya ce saboda sansa amma ba haka yake faɗa ba saboda aikinsa yake faɗa inna amanna nasi alayya fi nafsihi wa malihi abubakar wanda zai yi zake da ta faɗa a kaina cikin dukiyarsa da kankin kansa shine sayyidina abubakar shi yake da ta faɗa mu sauraka wannan nukta din ibnu taymiya ya faɗe ta a cikin inda za a duba ɗaba'ar da take hannun galibinku shafi na 118 shafi na 108 ya kawo haqiqatul mahabba la tatimmu illa bi muwafaqatil mahbubi wa muwafaqatihi fi hubbi ma yuhibbu wa bughdi ma yubghi sannan abu na 21 yana cewa abubuwan da ake so sautari ba a samun su sai an yi juriya sai an jurewa wa dukkan wata wahala in kana san abu to dole ne ka haƙura da wahalar da zaka samu wajen neman sa yayi wannan magana sannan abu na 22 da magana shine cewa zuciyar bawa faqirun ila Allah min wajhayn zuciyar mu gaba daya tana da bukatuwa zuwa ga Allah ta fuska biyu ta fuskar ibada da ta fuskar isti'ana ana tuna yayi wannan magana ta fuskar illal ghaiya wal illal fa'iliya wanda dole ne idan ba an sa mata bukatar ta ba za ta bauta ma wani Allah sannan kuma yi magana cewa haƙiƙanin ubudiyya shine mika wuya ga Allah gaba daya saranda gare shi kuma wal mustaslimu li ghairihi mushrik wal mumtani'u an ibadati llahi mustakbir yayi maganar girman kai shine babban abin da yake zama wato ganuwa tsakanin mutum da bautatawa ubangiji sannan yayi magana cewa al insanu hassasun yataharraku bil irada al insanu hassasun yataharraku bil irada in dai akwai irada to dan adam baya rasa irada baya rasa kuma motsi tare da shi irada na ita ke motsar da shi shi yasa idan irada ta zama jazima to za a ga aiki in ka ga ba aikin bai faru ba to wani mani'i wani abu ya zo ya hana abin ya faru shi yasa aka sanya lada ga wanda ya himmatu ya yi aikin kwarai bai yi ba aka sanya alhaki kuma ga wanda ya himmatu ya aikin mummuna ko da bai yi ba <coughs> sannan kuma ibnu taymiya nukta ta 25 ya yi magana kan cewa istikra'i bin abu da kalailaice shi da kwalkwale shi dalilan shari'a gaba kwalkwala dalilan shari'a sun nuna cewa wanda ya fi kowa girman kai shi ya fi kowa shirka kuma shirka ita ta firin jaye akan nasara girman kai kuma shi ya firin jaye akan yahudawa ya yi wannan maganar da adilla da suke nuna haka sannan abu na 26 ya yi magana cewa musulunci shine addinin annabawa gaba daya duk annabawa abinda suka zo da shi shine al-islam mun yi wannan magana har muka ɗauko magana suyuɗi muka tattauna ta wanda shi yake ganin cewa annabawa kawai su za a sifanta da wannan suna musulmi sunan nan na musulmi ya keɓanta ne ga wannan al'ummar kawai banda al'ummomin da suka gabata mun yi wannan maganar in ana iya tuna karatun da duk muka yi sannan kuma ibnu taymiya ya faɗi me ake nufi hulla me ake nufi da mahabba ko ya faɗi bambanci tsakaninsu da kuma cewa a duniya mutum biyu martaba ta hulla a gurin ubangiji shine annabi ibrahim alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abu na 28 da dama daga cikin mutane ya faɗi cewa da dama daga cikin mutane sun kama wasu hanyoyi na jahilci daban-daban cikin da'awarsu ta soyayya ga Allah da manzansa sun yi ta yin wasu abubuwa da jahilci kuna tunawa yayi ta kawo wasu maganganu kamar wanda zai ce duk duk muridina da ya bari wani ya shiga wuta ba ni ba shi ko duk muridina da ya bar wani mumini ya shiga wuta ba ni ba shi ko maganar irin su abu yazidul bisbami kan cewa ya zai zo ranar gobe kiyama ya kafa tanti akan jahannama duk wanda aka zo za a shigar da shi cikin jahannama ya hana to duk suna ganin wannan wata alama ce ta cewa sun kai matuƙa wajen son Allah kuma Allah yana son su san nasu ya kai matuƙa har za su iya yin wannan ɗanyen hukunci sannan abu na ashirin da tara ya gaya mana cewa bin shari'a bin shari'a ne musulunci ka shi shine babban bambanci tsakanin masoya Allah da manzansa da waɗanda suke da'awa wajen biyayya ake gane bambanci tsakaninsu sannan abu na talatin ya yi mana magana akan fana'i da kashe-kashen fana'i din kashi guda uku ko wancan satin ko kuma wancan ne na sama mun sake dan abin nan dan tuttuno shi haka sannan abu na talatin da ɗaya ya yi mana maganar falalar zikiri kuma afdalun zikiri shine kalmar la illallah ya kuma yi raddi ga waɗanda suke riya cewa wannan la illallah zikiri ne na gama garin mutane amma zikirin khassa kawai Allah Allah ne ko kuma zamiri hu hu yi mana raddi mai fadi kan wannan ta ɓangaren shari'a ta ɓangaren luga duk ya biya ya rusa waccan magana tasu ya tabbatar da cewa babu inda Allah ko manzansa suka yi umarni da a yi zikiri kuma ya zama lafazi ne mufradi ba jumal ba ko jumla cikakkiya ba kalam cikakke ba ya yi wannan magana mai faɗi kusan ce darussan mu na ƙarshe sannan kuma abu na talatin da biyu wanda shine na ƙarshe da muka yi shine kamar a abin nan khatima da babu khulasa na duk abin da ya yi bayani a baya ya faɗi cewa addini asali ne guda biyu Allah na abuda Allah illa na abuda illa la na abuda illa Allah wa la na abuda illa bima shara waɗannan abubuwa guda biyu su suka kunsu suka tattaru suka yi addinin musulunci gaba ɗaya wannan ita ce al'ubudiyya akwai wani abu mara kyau a ciki akwai wani abu na ƙin annabi da ake cewa ibnu taymiya baya san annabi babban abin da ake ta tuhumar ibnu taymiya da shi akwai qadiyar tawassuli sai ya hana tawassuli haka ba suke faɗa hey ai a shiru haka sai ya hana tawassuli <laughs> ba za a yi bayani ba wanda iri ya hana kuma wani irin bayani yayi sai ya hana tawassuli wani malami ina karanta tarjamarsa sa malaman bida a zamaninsa kusan kashe shi suka yi wai ya yi fatawa cewa bai halatta a yi rasu ba kusan kashe shi suka yi suka dinga rubuce-rubuce aka samu shi ma sarkin wani dan bida'a ne ya dakata tasu to in gwamnati ta zama yar bida'a to ahlus sunna sun shiga uku Allah ya tsare mu insha Allah darasin mu na gaba za mu fara shi cikin littafin qa'idatul dalila fit tawassul wal wasila na shekul islam ibn taimiyya rahimahullah haka kuma za mu yi ta tafiya idan mun sauke shi kuma za mu nemi wani dan madaidaicin littafi shi ma da ibn taimiyya kafin mu kai ga manyan manyan littafan nasa irin su iktida'u siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim Allah ya sa wata rana mu zo kan wannan littafin ba lal saboda in ba a fara ganewa ba muka zo kuma wata rana sai a bar ni da karatun ni kadai saboda a ilimi shine a fara da ƙanana ƙanana duk da cewa a cikin maganganun da ake faɗa ba ƙanana bane amma dai sun kusan sauƙin fahimta sama da wanda za a je ana magana alma'iyatul mutlaqa wa mutlaqul ma'iyya ka rasa me ake so a ce a yi ta maka misalai ka kasa ganewa daga nan ka fara gyangyaɗi to Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tambaya ce kwaya ɗaya yake cewa na kasance idan na tuna da yadda ake rayuwa a yanzu cike da saban Allah kuma na tuna zunubai na da mutuwata da kwanciyar kabari da tashin kiyama da kuma haɗuwa da Allah sai na yi tunanin cewa ina ma ba a halicce ni ba da mutum ya huta da duk wannan tashin hankali sai na gaya wani malami sai ya ce yin wannan tunani babu kyau domin ita ma halitta halittar mutum wata ni'ima ce to yaya abin yake mutum ya yi tunanin kansa da laifinsa da tsayuwarsa gaba ga ubangijinsa da komawar shi ga ubangijinsa da hisabin da ubangijinsa zai masa wannan ci gaba ne a cikin imaninsa don har kullum idan yana irin wannan tunani to zai yi ta ƙoƙarin gyara ɗabi'unsa da gyara halayensa shi yasa za mu ga salaf suna irin wannan suna da yawan wannan tunani a tarjamar al'auza'i akan ce wani lokaci akan kawo masa yakan ɗauko ruwan arwalla to idan ya shiga irin wannan tunani da daddare zai irin kiyamun laili nan sai wannan tunani ya zo masa ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi bai an ba sai ji ana kiran sallah asubahi yana ta tunanin makomansa to wannan wata ɗabi'a ce ta salaha a zuciya har zuciya tana kaduwa tana rawa tana rawa saboda tsoron Allah ba za a ce wai ba kyau ba amma abin da yake karawa da shi na cewa ina ma Allah bai halicce shi ba ba buƙatar ya kawo wannan baya buƙatar ya kawo wannan a ransa rayuwar ɗan adam musulmi babban ni'ima ce rayuwar mutum musulmi ɗan adam babban ni'ima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa musulmin da ya rayu kuma ya kyautata aikinsa to rayuwarsa ta fi wanda shi bai bai kai bai yi wannan dogon rayuwar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa ta tsawaita sannan kuma aikinsa ya kyautata to gwargwadon yadda ka jima kana aiki gwargwadon yadda a matsayinka a gurin ubangiji zai karu za mu yi ƙara sharhin wannan a karatun tajridus sarih insha Allah inda za mu yi magana akan hadisin nakhla inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mumini da dabino itaciyar dabino wanda daga cikin wajhu shaba inda suka yi kamanceceniya da mumini itaciyar dabino tana ƙara daɗewa tana ƙara 'ya'ya kuma 'ya'yanta na ƙara daɗi ce to haka shi ma mumini yana ƙara tsawon rai aikin sana ƙara kyautatuwa kuma yana ƙara samun matsayi a wajen Allah za mu yi bayanin wannan insha Allah da kuma hadisan da suka zo a wannan gurin insha Allah saboda haka shi tunanin asalin tunanin baya da laifi amma ka cire batun da ma Allah bai yi ka ba wannan tunanin shi kansa ci gaba ne ga mumini ya zama yana tuna lahira yana tuna Allah wani yadda ya sha'afa in yana wani abin kai da ka gan shi ka ce kai wannan kamar bai san akwai akwai ranar kiyama ba Allah madaukakin sarki ya yi mana gargakatar ya samu dace ya nuna mana gaskiya inda take babu ikon binta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi